don Allah kai haƙuri wallahi ba laifina ba ne in ƙarfi aka yi dama ka san gurasa ne kai mutumin Kano ne ai mu nan a ƙasar Zazzau ba mu da abincin da ya kai fatan tsaki ba shi kuma <laughs> daular <laughs> Zazzau na faɗi <laughs> sannu ladodo yare mai magani ko haƙo idan da wanda za ka shaƙe ni zaka <laughs> me ka zo nema babu hanyar da za mu samu dukiyar nan ta fito ba ka da rabon kotaro a cikin dukiyar magada to su waye magadan kamata ya mu rufa mu junan mu asiri <laughs> ka fi kowa sanin <laughs> waye kana taka ni zan fito ka yi lakum bi na hankali dukiyar na yawo tana neman inda za ta dira za a ce lakum ba wanda ya isa ya sa lakum sarkin ka ne ba yar tsaniya akwai kuwa matsala dukiyar nan <laughs> ba ta mutum guda ba ce ciki ma har da kai wa ni mhm. <laughs> kai shiri zan baka yata ya yi maka roƙi baban ka ne auren da ke gamtumin nan in dai mutum yana da kuɗi bai damu da martaban ka ba balanta na ke maka sai na jawo wa garin na abin magana za ka duba da irin yadda sauran sarakuna maƙotanmu ba su daɗin wannan abin da yake faruwa ba dama ta samu kai ne za ka yi min tarnaƙi ƙarya kake Kai ba kyau ba, kuma kana magana kamar wani bebe. <laughs> Dukiya ce a dankali mahaifin ke sun ya bar akwate guda uku abin ne ɗaya zuzzuwarin kuɗi ba sai ka lissafa ba in tashi kuɗi ku taimake ni idan ya mutu asiri idan ya tono me ya kawo maganar mutuwa ka saka min kafar mahaifina daga damka ni da ku ne a nan. Kada ta sakar ku tashi ku ta ka bari in kame masu tofi da Allah da annabi ka ƙarya ne wace waƙar kake ma na san baka san ayar Qur'ani ko da ba Laru, mati! Baba gaya mana ina dukiyarmu take. Karka yadda hannunka ya taɓa ni. Hmm, ɗauke kaifi a kaina. <laughs> Ni da ke gare na, <laughs> da kadari ne nema. Kai fa ba aure aka yi aka yi ba. A cikin birnin zanzau, kaf wane